Rundunar sojin Najeriya ta kammala atisayen makonni biyu da ta sanya wa suna Operation Mugun Bugu na biyu a shekara ta 2023. Sojojin dai sun yi gwajin harbe-harben wasu daga cikin manya-manyan bindigoginsu a babban dajin sojoji da ke Kwantagora ta jihar Nijar Najeriya. Da yake jawabi shugaban rundunar tsaro ta Najeriya, General Christopher Musa, wanda manju General Jail Jimu ya wakilta, ya ce rundunar sojin saman Najeriya na taimakawa sojojin ƙasa domin samun nasarar da ake bukata wajen yaƙi da ‘yan ta'adda. Ya ce, A mu na tabbatar da zaman lafiya a mu Najeriya, muna buƙatar samun haɗin kan ‘yan ƙasa, musamman wajen bamu muhimman bayanai akan miyagu. providing actionable information. Shi ma dai a nashi jawabin shugaban rundunar sojojin ƙasa ta Najeriya, Laftanar Janar Tawarid Labaja, wanda Manjo General SG Musa ya wakilta, ya ce da wannan horo da dakarunmu suka samu. sun samu ƙwarewa ta musamman da za su iya tunkarar duk wani ƙalubale na rashin tsaro we continue to train and perfect our tactics, techniques and procedures, adequately tackle the challenges we are currently facing. Ya ce a yanzu lamarin tsaro ya canza sosai, a saboda haka ya zama wajibi su mai da hankali wajen baiwa jami'an tsaro horo domin samun daidaito da halin da ake ciki. Which emphasizes realistic training as a critical requirement for our operational success. Manyan bindigogin da aka gwada dai na nuna cewa rundunar sojin Najeriya tana nan daram kamar yadda masu sharhi a kan lamuran tsaro ke cewa sai dai akwai buƙatar samun haɗin kai a tsakaninsu da jama'a. Dr. Yahuza Ahmad Getso na ɗaya daga cikin masu sharhi a kan lamarin tsaro a Najeriya. A wato su rundunar sojan Najeriya za mu iya cewa duba da irin shugabanci da suka samu za mu iya ƙarfafa gwiwar cewar lallai da gaske suke yi. Amma matsalolin da ake samu abin da ke ba da wahala shine ita kanta al'umma ba ta ba da haɗin kan da ya kamata saboda wannan matsala ta informa da ake samu tana wahalar da ayyukan sojojin Najeriya matuƙa. Fata dai kwalliya ta biya kuɗin sabulu a wannan fafutuka ta kawar da 'yan ta'adda da suka addabi Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.